وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول السائل ومن يتنبيه هل كان حقا بعض العلماء يقولون راى النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى راي العين وبعضهم يقولون لم يروا yace wai malamai sun sabani wai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah madaukakin sarki da idanuwarsa wanda ka ce a'a bai gani ba to wanne ne har sahabbai kan sai sabani akan haka duk sa'an nan ka faɗi wannan wanda ya faɗa an ka faɗi wannan wanda ya faɗa ba a ba ne abin da za ka yi abin da tambaya ta biyu yace nuhibbu an naf'ala al-qabl walakin ma arafna dalila ne eh, yace bi misra li dhalika al-amr illa ra'ayna illa ra'ayna ba'd an-nas yaf'aluna faqat waye tana son yana son yayi sallah ya dora hannunsa kan kirji daya bisa ta daya amma bai san dalilin yin haka din ba shi da ya ga ana yi ne yake son yayi kuma yana son ya samu dalili akan yin haka ya yi azanci ko bai azanci ba kabul na da dalili ko ba da dalili yana da dalili shi ne sunna ko wannan yake malam dan Allah ina neman ƙarin bayani game da akan wannan hadisi man sallat na bai ashraka rak'atan fi yawmihi wa laylatihi fatawu an duniya lahu baytan fil janna baytu duniya lahu baytu fil janna wai to sai ce malam ƙarin bayanin da nake nema akan wannan shine hadisin yaya ake yin waɗannan sallolin a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sallar asar raka'a biyu kan azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu sallar asar raka'a biyu bayan magharba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu nawa kenan goma sha biyu sune ake cewa as-sunanur rawatib as-sunanur ratib sune nafil fili da ake yi kafin sallar asuba raka'a biyu kafin sallar azhar raka'a biyu nawa kenan bayan sallar azhar raka'a biyu nawa kenan kafin la'asar raka'a biyu bayan magarba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu goma sha biyu su ke na wa'annan goma sha biyu ma'ana ma'ana mafi karancin abin da za ka yi sa'annan kuma ga kiyamun laili raka'a goma sha ɗaya ko sha uku eh, tahiyatul masjidi wa'annan su ake kama sunanin ratiba tahiyatul masjidi da raka'atayn ba'da wudu'i sunnatul wudu'i nan duk ƙari ne kan wa'annan yana magana ne kan raka'a goma sha biyu da za ka yi na filfili aka ce za a gina mutum gida a cikin aljanna yaya ake yin to ne aka nuna masa na wa'annan na filfili guda goma sha biyu amma tahiyatul masjid yau ai gari bai shiga masallaci ba fa yana zalla gefen masallaci ya yi ya zai tara wannan guda goma sha biyu zai yabo in ya zama ya shiga masallaci ne to biyu ko to daya ya shiga tun da azhar shi ke nan da ya ba sai isharar sa biyu da zai yi a Eh. Aya a cikin muwasa ba ba imamu Malik ya rawaito a cikin muwasa ai inna ma'ashara al-anbiya umirna bi kaza kaza wa anna za aymanina ala yasarina ita ce sunna kabulin shine sunna amma wanda ya sadalu sallarsa tayi kada ka je kuna tashin hankali don wannan ya saki hannu ko wannan ya tsora hannu wallahi tallahi gida danki ne a cikin addini abin da yake shine kabulu amma wanda ya sadalu ba sai sallar sallar ba to mutum sallar ta tayi ne za ka yi fada da shi akan me wanda bai sallar ba yake na ka kai eh ba kana hulɗa da shi ba Yeah. Dạ. hadisi da in aka ce abinda aka ce in mutum ya akalla tun daga farkon ta har zuwa karshen ta ba ayyuka bane ayyuka da zan zantuka da addu'o'i ba haka bane to malamai suka ce wa'an zuwa jibai ne da farillai in ka bar sallah ba sai ba wa'an su sunnoni ne in ka bar zaka ji jarar kabli ko ba adi wa'an su in baka yi ma sallah ta yi ba haka bane haka ne ko ba haka bane to shine kabulu yana cikin abubuwan da in ka ce ba ka yi kai dan ba ku saba ba ko kuwa unguwanku ku ba a yi sai a ce Allah ba ka hakuri kai sallar da ka zo masallaci yi sallar da kai shi ke nan ba haka bane to dan ya ce zai yi sallar shi ba ya kabulu ba shi ke nan sai kai hakuri haka ce ku yi fada in kai fada kan kabulu da sallar to manyan manyan al'amuran mai yake nan ke faruwa saboda babu dalili da ke nuna cewa in mutum ya yi sallah da ya kabul ba sallar ta fashi ba wanda ya fashi shine yasa aka ce in yayi bai kabul ba sallar sa tayi to tunda sallar sa tayi ba sai kai masa hakuri ba har kafin Allah ya shirye shi ba قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن أبي بن حاتم قال أنكر بودك سيدنا أبي بن حاتم الله يكرم سجايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace cewa yayi قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما منكم من أحد ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره jawab falyafal manzo Allah ce ma minkum min ahad a cikin Hausa ya za a fassara ma minkum min ahad babu ɗaya daga cikin tun daga kan sayyiduna abubakar har zuwa kafin kiyama mu al'umma annabi babu kwani ɗaya da zai shige fa sai Allah ya tsaya da shi ayi magana da shi tsakanin shi da Allah ai masa hisabi a tantance a dangare a fayyace a tagi a bincika a yi ɗaya ɗaya ma minkum min ahadin babu wani ɗaya a ku manzo Allah yana magana da wani sahabban sa yake magana da su tukunna wanda suke a'ala tabaqatil umma su ne suka fi kowa daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni aw khairul qarni qarni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yunahum ba haka ya faɗa ba yace babu ɗaya a cikin ku ba sai sai Allah ya tsayar da shi ranar tashin kiyama a daldale a fayyace a bincika a yi ɗaya ɗaya a caji ba abin da zai illa wa sayukallimuhu Allah mun gane ko a cikin riwayar muslim yace sai ka kalli damanka ba abin za ka hanga sai aikin ko sai wutan jahannama ka kalli hagu ba abin za ka gani sai mai wutan jahannama ka kalli duk inda ka kalla sai jahannama ina ma'anar ka kalli dama ka kalli hagu aka ce ai dan adam tabi'a su ce in ya shiga wani hali in ya rufe ya firge sai kalli na ya kalli na ko ya samu taimako ko ya samu ko ya samu ta hanya wanda ka ba to duk inda ka kalla manzo Allah yake ba abin da za ka gani sai wutan jahannama ko aikin kai fice ka ko aikin kai shigar da kai Allah kiyaye fa tastaqbiluhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faman istata'a minkum ay yattaqiya duk wanda ya zai iya a cikin wanda ya samu daman kare kansa daga barin wutan jahannama wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin dabino ina ma'ana walau bi shiqqi tamra ma'ana ba ka mallakan komai sai dabino kwaya daya maimakon ka sanya abin ka sai ka tsaga biyu ka ɗauki ɗaya ka ba wani ka ba makocinka ko ka ba ko ka ba ƙarta ko matarka ko makocinka ko talaka ko marayu ko miskinai ko mata marasa maza ko menene saboda abin da ake so shine ka ciyar abin da kake so ka ciyar daga abin da kake so ba daga abin da baka so ba abin da baka so ba za ka ji zafi ba so ake ka ciyar da dukiya ka ji zafin ciyarwa daga nan ake samun ɗaukaka wajen Allah wa yusimuna fa'ama yake a hubbihi wa yusimuna fa'ama ala miskina wa yatiman wa asira ya ci da su ka ba waɗannan duk baki ɗaya ba dan kai musu gori ba ba dan ka sarrafa su yadda su ga dama ba ba dan kai mulki a kansu ba ba dan kai inna ma nut'imukum liwajhillah inna ma adatu hasr nut'imukum muna ci da ku ne liwajhillah saboda mu samu yardar Allah kadai ba mu bukatar komai la nuridu minkum جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمتهنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا sakamakon su wajen Allah ɗaukacin sarki saboda sanadiyan hakuri da suka yi jannatan wa harira sa'annan sai ce ne muttaqina fiha alal al uku. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويصاب عليهم بحانية من فضة وأكواب كانت قوارير معنى ذا أبو الشيخ الجنة أنا في رواية إلا كانت لكوبنا وإلا في لم تسمى musamman na kwalaba na من فضة kuma daga azurfa aka yi تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ما قال الله تعالى في عينك يشرب بها يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ما قال الله تعالى sakamakon ciyarwa kenan saboda ciyarwa din yana da wahala yana da nauyi dan dan adam Allah madaukakin sarki ya saka ran dan adam na son dukiya baya son ya gudu da dukiya to shi yasa aka ce in kana so ka samu daukaka sai ka ciyar daga abin da ranka ke so ka ji zafin ciyarwa saboda tsananin ta'allakar da zuciyar dan adam yake da take da shi akan dukiya mai ce ka annama min al-qulubi al bihi yaqulu man hawatu qurratuhu wai ka ce kaman da aka kera kudi dukiya akai daga cikin zuciyar dan adam aka cizgo aka yanko aka ciro aka yi kudi yasa da'iman dan adam baya son ya rabu da kudi kuma kuɗi ke da wani abin ke da ban mamaki duk wahalar da kai ka samu kuɗi. hatsari ka shiga kayi kamar za ka kashe kanka ne kayi wajoyi Allah sai da hayya ala sai da menene da menene duk baki daya ka tara kuɗi wallahi wannan kuɗin baya yi maka amfani sai kun rabu matukan yana nan sosai ɗaure ba shi da kana da naira ka hamsin a cikin ajihu kana son burodin sakaki kana jin yunwa ga naira hamsin a ajihunka ga mai burodi ya za a yi wannan kuɗin da kake mako ba ka son ka rabu da shi wallahi sallahi sai ka san da shi ka rabu da shi sa'an nan ya yi maka amfani yasa yake wa sharru ma fihi min al khalaiq an laysa yughni anka fil mazayib illa idha farra firar al abid wai sharrin abin da ke cikin dukiya mamakin kuɗi wai ba ya maka amfani sai ya guje maka kaman bandararren bawa yadda ke guje mana dukiya din nan da ka tara ba zai maka amfani sai ka ciyar kai kanka tukun ba za ta amfane ka ba dukiyar sai ka rabu da ita tukun ka sai a ka ci sai ka rabu da dukiyar ka sai riga ka sa sai ka rabu da dukiyar ka sai mota ka hau sai ka rabu da dukiyar ka sai gida ka ka zauna sai ka rabu da dukiyar ka yi kaza kaza kaza kaza to ashe za ka gina lafira a sai ka rabu da dukiyar ba sai ka rabu da dukiyar ba tilas sai ka dauka ka je ka biya kudin fasfo ka je ka biya kudin kiki ina za ka za ka haji za ka umra ka rabu da kudin kana da kuɗin ka za ka je haji za ka je umra sai ka rabu da zuciyar yaya za a yi ai zakka ce na kire naira kaza kaza na ba ka rabu da su ba za su yi maka amfani har lahira amma har kace ba za ka rabu da dukiyar ba suna nan ba za su yi maka amfani ba kuma za ka mutu ka bar su wa kazalika wa awrasnaha qauman akharina wa an su zo su gada su lalata dukiyar su ce nan sa'annan kai ka bi ai ma hisabi tun daga naira daya har biliyar sai ai ma hisabi alkandali alkandali hisabi biyu za a yi maka ta wace hanya ta tsururutu wannan dukiya yaya aka ka samu wannan dukiya gado kake gada kai kasuwanci kai albashi aka baka damfara kai yaudara kai menene da menene duk yadda kai sai ka bayyana sa'annan a fayyace a halal ne ka samu wannan matsalar ta fi nan sauran wata matsala kuma ta biyu haramun ne ka samu ka halaka ba wata matsala ta bi. Halar ka samu ka tara dukiyarka babu shubha babu haramu sa'annan kuma ai ma hisabi ta hanya ka ciyar da dukiyarka hanyar da ka ciyar da dukiyar halacce ko haramu haramun fasikanci kai giya ne ka taimaka ma masu kakkenci ne ka taimaka ma kaza ne ko ka taimaka ma addini ne ko ka taimaka ma menene da menene shi kuma wannan sai ai ma hisabi sai waɗannan tambayoyi guda biyu ka tsira a ciki shi ke dukiya ta ma amfani dukiya Allah ta albarka dukiya ta kai ka shi ne ake cewa zahaba ahlul dusuri bil amma in ba haka ba ما منكم من أحد إلا وسيخاطبه ويكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان ما زال الله يكفر أولا بعد كبري قوة kayi larabci kayi hausa turanci kai menene kai musulunci duk abin da kai ranar lahira dama an ce yau masu baddalul ardu ghairal ard wa an waye gari an shiga cikin wani tsari da ba kowa da ni da kai da ita da su kowa sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka kada ka taba tsammanin cewa wani zai zo ya ce ka wajen ya ce maka ni na saka shi ko ni na kasar da shi a'a shi kansa ya fitaran nan ya gani sai ya fita kansa tukunna ba kai ba ba ruwan shi da kai ba ruwan karfi kowanne kai Allah ya kaddace ya zanta da shi wani jawabi Allah zai wani jawabi ka ba Allah madawacin sarki duk abin da za ka faɗa Allah zai iya sai maka ba wanda na aiko ma sai Muhammadu ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib al-Hakim duk wani wanda za ka kama Jesus ka ce ai wani nabi Allah zai ce shi na aiko maka ba kana karanta alqur'ani muhammadun rasulullah wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin duk wanda ba karanta ba duk wanda za ka kawo Allah zai ce maka shi na aiko maka menene jawabinka amma mustahili ne ka je ranar lahira tana bin manzon Allah Allah ke ba ke aiko maka ba haka ba zai taba shiga cikin hankali ba ba zai taba yiwuwa ba mun gane ko to ka kiyaye manzo Allah ce ma minkum min ahadi babu wani daya a cikin ku da ni da kai da malamina da malaminka da shehuna da shehunka da waliyina da waliyinka kowanne yace Allah ya kaddara kiyama kitabi wa yake da hakkin waye da gaman cewa ai wani ne ne a'a wallahi tallahi ba da kariya ce kowanne قال حدثنا الأعرج قال حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي اتقوا النار كجوتا كتيني كاريا تكانيوك دوتا جهنم ثم أعرض وأشرح sai manzo Allah ya kauda kansa haka kamar wanda ya haji kamar ka haji wutar jahannama ko ka haji zaki ka kauda kanka ثم قال اتقوا النار من الله كجوتا ثم أعرض وأشاها ثلاث مرات استنى من الله يفرع سيكو دكالسا سيكو دكالسا حتى ظننا أنه ينظر إليها suka ce har muka zaki cewa ga manzon Allah yana kallon wutar ne ke sa yake kauda kansa ثم قال فعل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shaqqi tamra ko da a ce da tsagin dabino ne ma'ana ciyarwa na da amfani wanda aka ce ya kare kansa daga wutan jahannama ko da da tsagin tsarin dabino ne ina ga wanda ya sayi buhun shinkafa ya baya ina ga wanda makocin ke zaune zai ba shi naira dubu goma ina ga wanda makocin ke zaune ya san mai iyali ne ba shi da hali maimakon yana raba zakka kan titi yara yana ba su hamsin hamsin ɗari ɗari ya ɗauko naira dubu goma ya ba wa ne kuma ina ga wanda ya san makocinsa yana da iyali kuma mai kazar kazar ne mai iyawa ne ba shi ma zaune bane amma jari ya kare ya ɗauko naira dubu ɗari ya ba ke gashi ga zakka saboda Allah wanda aka ce ya kare kansa da farin dabino ko tsagin dabino wanda ya kare kansa da ya gina wani gidan ina Allah zai sauke sai aljanna ko Allah zai masa sakayya ranar lahira za ka zo ana cikin tsanani ana cikin shi sai ka ga ai ka ta kaya ma wani bawan Allah bakin ciki yana zaune da iyalinsa ba cin yau ba na gobe ba in kan ya ankara ka kawo masa buhun ba, ko ka kawo masa buhun masara ko ka kawo dukiya ka ba ran gidan aka aka aka ji daɗi Allah ya ji daɗin abin da kai Allah ya aje maka wannan yau abin da ya tsirar da kai kenan me za ka ce sai ka ce ya rabbi ina ma da za a koma da ni duniya duk kudin kamfani ce na ɗauka na lafiyar saboda ba haka bane ya lam yaji yake wanda bai samu abin da zai ciyar ba fa bi kalimatin tayyiba kai magana mai daɗi alaba da hakuri Allah ya yi Allah ya ciyar Allah kaza kaza kaza fa bi kalimatin tayyiba babu يتي wani babu yadkhulu aljannata taquna alfan bi ghairi hisabi mutum dubu saba'in za su shiga cikin aljanna ba hisabi shine ce wannan matsayin a za a yi addu'a a nema ko kuwa a'a matsala ce da yake an gama da ita za a yi ne a iya nema to za mu tattauna a Allah قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حدثنا حسين قال أبو عبد الله وحدثني حسين بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كربونا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي غلبت علي الأمم غلبت علي الأمم من ذا الله كي أين فاريتنا الأمم من السجبات النون عليك أم بزرون فأخذ النبي يمر معه يمر معه الأمة yake sai النبي ga wani annabi yana shigewa tare والنبي يمر معه النفر wani annabin kuma yana cijewa ba shi da kowa sai iyalan gidansa ga daga mutum uku zuwa tara ko goma wannabiyu ya murru ma'ahu ashara wani annabin kuma yana shigewa bai samu mabiya ba sai mutum goma wannabiyu ya murru ma'ahu hamsa wani annabin duk abin da ya yi kawo mutum biyar suka ba da gaskiya ba yake fama wajen na fiya gaira baitin min al-muslimina da haka bane wan nabiyyu yamurru wahdahu والنبي يمر وحده وانا الذي في كأي يزوجه za سامكوا فنظرت Allah ne aike shi da da dadi ko ba dadi shi ne kai shi ne daukar ka ba haka ba ya kai ka zama annabi mun gane ku? fa nazartu manzo Allah ce wannan wannan wannan annabi zai wuce wannan annabi ya shige da mutanensa wannan annabi ya da mutanensa manzo Allah ya ce fa sai na kalla fa idza sawadun kathir sai ga wani annabi da jama'a masu ɗimbin yawa قلت يا جبريل قلت يا جبريل هؤلاء أمتي وأن سنة الأمة manzo Allah yana sha'awar ya ga al'ummarsa na da yawa qala sai mala'ika jibril ya ce a a ba al'ummar ka kenan ba walakin unzur ila al-ufuq yace kalli wannan bangare fanazartu manzo Allah ce sai na kalla fa idza sawadun kaseer sai ga gungun jama'a taron jama'a mafi yawa hala sai jibril ya mana al albishirin ka kenan ha'ula'i ummatuka al'ummar ka kenan wa ha'ula'i Waɗannan da kake gani sab'una alfan quddamuhum la hisaba alaihi wala azab dubu saba'in na cikin su Allah zai saka su aljanna babu hisabi ba azaba qultu walima sai manzo Allah ce me yasa yaya aka samu wannan daukaka da daraja yana tambayan wa jibril qala sai jibril yace kanu la yaktawuna ba sa yin kayyu ko ko a'a ba sa yin kayyu sai in da bukatar yin haka ko ko a'a ba sa daukan cewa wannan ainihin kayyu shine maganin ba Allah ba wala yastarquna ba sa yin ruqiyya sai da kalmomin da suka fito alkitabu wa sunna ko ko sai in bukatar haka ta kama ko ko a eh sun mai da ilimin ma'ana Allah shi ke warkarwa duk wani abin da suka yi sun dauke shi ma'ana sun dake sababi ne wala yatatayyaruna ba sa kamfe kamfe na fitar ya fita ya hadu da bakin magi ya fita ya hadu da bakin kare ya aure mai tafiya tana jan kaza ya aure mai kaza kaza kaza ma'ana ya hadu da kaza a a duk wannan ana cire shi kamfe kamfe arzikin ka ba shi da alaka da kaza da kaza da kaza Allah ne yake bayarwa Allah ne ya tsaga ya zana tun kana cikin cikin mahaifiyarka a tasayyur kamfe kamfe kenan wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara ne ga ubangiji an nuna sufufin ko ba a nuna ba la yaktawuna wala yastarquna wala yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sifofi nawa kenan ma'ana wa'annan su ne sifofin da za su ba mutum daman shiga cikin wannan abin to ukashatu bin misal ai ya ji abin da aka in ma ya zamo yana da wa'annan sifofin dan me kuma zai ce a rokan masa in ma ya zamo ba shi cikin wa'annan sifofin ya yake a rokan masa ai an nuna sababin ko saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya zama na kana da wa'annan sifofin to kuma ya za ce kuma a rokan masa ko ko a baka da wa'annan sifofin abin da yake wajibi akan ka kai kokari kai wannan sifofin amma sai ce ne فقام إليه أكاشة ابن محسن سي أكاشة بن محسن يتي قال سيتي ادعو الله أن يجعلني منه يا من زن الله مدوكين سركي يا من زن الله ملورة فدا أبن ديكي بدانا أكاشة سوى يا من زن الله ادعو الله أن يجعلني ديكي يا من زن الله كتكا نفسي يا أي cewa yayi ya rasulullahi ud'u Allah ay yaj'alani bi ya manzon Allah ka rokan min Allah ya saka ni a cikin su qala allahumma ij'alhu minhum yake ya Allah ka saka shi a cikin su ثم قام إليه رجل آخر هو القميتاج قال ادعو الله أن يجعلني منه يتي يا من ذا الله تروك من الله يفتني الشيخ قال سبقك بها أكاكا يتي أكاكا يا رجاكا abin da aka yi anan mutane biyu ne da ya manzo Allah karo roƙar min Allah manzo Allah ya Allah kai masa nabi ya taso manzo Allah yake sabaka ka biha fasad wa zai zai ce duk mabiyarsa ko muridansa shi zai sa su aljanna ba ta sami duk abin da babu wallahi tallahi kariya wallahi tallahi kariya kariya manzo yake ya manzo Allah karo kannin Allah ya saka ni a cikin su sai manzo Allah yake ya Allah madaukakin sarki kai ne mai komai ne kowa kai ke bayarwa mallakar ka ce ka saka shi a cikin su ba haka bane ya samu sako da samu ba ya samu na biyu da yake abin sai abinda Allah ya ba manzon Allah sai mu aiki mm. sai manzon Allah ce sabaka ka biha ukaka wannan ce to fa manzon Allah ya mabukaci tun daga duniya mm. shafa'a ke nau'in min anwa'i shafa'a nau'in min anwa'i shafa'a shafa'a ce to ta ka iya ka suka ki takwas mm. manzon Allah yake rasu da guda bakwai shi kadai babu wani makhlukin da zai iya yi ceto daya shine da manzon Allah da mala'iku da annabawa da salihan bayi duk Allah zai ba su izinin yin mun gane ko sahabban manzon Allah kenan manzon Allah da yake na lamunce muku dukkan za ku shiga aljanna babu hisabi ba azaba ko nan ne yake da kai manzon Allah bai faɗi haka ba yace cikin su mutum dubu saba'in ne su ne Allah ya ba wannan daraja kuma ya kawo sifofin amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba shi ceto ya ba shi waɗansu kebantattun ceto da babu wani makhluki da Allah ya ba shi wannan yana sai manzon Allah ya neman ma'uka ceto kuma Allah ya karbi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abin da muke so a yi la'akari a nan shi ne ceto fa lallai sai an samu sharuɗa guda biyu dama ceto shafa'a ta kaskashi biyu mansiya wa mustaka ceton da babu ita ƙarya ake yi da ceton da akwai wani ceto ne babu shi ceton da aka nema ga wani mahaluki ko wane ne wannan ƙarya ce ƙarya ake ba wani wannan babu yasa duk ayoyin da suka zo babu ceto babu kaza abinda ake nufi shine wanda aka je aka nema wurin wani kowa ceto da aka tabbatar cikin ayoyi sune waɗanda suka samu sarukai guda biyu Allah ya ba wa da izini ka ceci an baka izinin ceto ba za a taba baka izinin ka ceci wanda ka ga dama ba fa ba haka ba da ba makaluki al'umma cikin al'umma annabi da zai shiga wuta ba من ذا الذي يشفع عنده شرعي نفرق كنا ولا يشفعون إلا liman yarda Allah ya ce an baka ceton mutum miliyan ko mutum dubu ko mutum goma wannan an baka su lamba an baka amma ba baka izini ka ceci wanda kaga dama ba sai kuma Allah baka izini wani da wani da wani su zaka ce su aka yarda da su ka ceci wannan sharuɗa nawa kenan a cikin shi guda biyu Allah ya ga dama ya ba ka sa'annan Allah ya ga dama ya ce wane da wane da wane ba wai wanda kai kake so ba sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ba zai taba yarda a cikin mai kirka ba sai waɗanda suka zo da tauhidi mun gane ko da sai sa to a shafa'atu tanqasu qasim ila samaniyati aqsam الشفاعة أنواع ka mai da hankali sosai in ba haka ba an shiga hayaniya da gudanar cikin wayannan abubuwa abubuwan da babu su aka tabbatar da su abubuwan da suke sune tabbas aka ce ba su bane sai sa mutane sun karkasu a ciki wani suka ce babu wani suka ce akwai har suka yi abin suka tabbatar da wayannan ba su fito suka ce za su fito ahli sunna wa jama'a su ne suka shiga tsaki ne suka tsaya matsakiya wayanda suke suka kawo zantuka wayanda suke sune suka dace da alkitab was sunna mm. ash-shafa'atu anwa'u منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع معنى ceto akwai wanda aka yi ijma'i akwai ciki kuma akwai waɗanda akwai waɗansu ɗan bid'a kamar mu'tazila da waɗansu jahiliya suka ce babu awwal ceto na farko wanda yake kebantacce ne Allah ya kebance manzon Allah da wannan kadai babu wannan halittu da Allah ba wannan karanci girmamawa da Allah ya manzon Allah ash-shafa'atul ula ash-shafa'atul uzma al-khassatu bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam min bayni sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalina salawatullahi alaihim ajma'in shafa'atul uzma ke ceton farko kenan a lafiya amma a duniya an fara ceto tun daga kanwa ko kake da nabi ranar lahira kaiwar alkiyama ya tsawaita kowa hankalinsa ya tashi sai wa'ansu su shigo haiku dawo cikin hayyacinsu ku ce mu je wurin annabi adam mana shine abul bakar ku ne dace to wannan aiwa ta kawaita a zo a ai faslul qada'i duk inda ma mutum zai ke tafi wannan aiwa ta yi azaba a je wurin annabi wani a je wurin annabi wani a je wurin annabi wani a je wurin annabi wani karshe a zo wajen wa yace ana laha ana laha mun gane ko fab yasta annan yace sai ya je ya fa'i yayi sujjada Allah eh, manzo Allah ce sai Allah ya mana ilhami waɗansu addu'o'i da kirari da yabo da da ban taba sani. su ba yace sai na dinga yi sai na dinga yi har lokacin da Allah zai ga dama yace ya Muhammadu ka daga kanka ka roka za a baka ka nemi ceto za a baka sa'annan yace ya Allah madaukakin sarki ai faslu khaba'i duk annaba da manzanni sun guji wannan ka da hankali wurin sarki su kan ceto za mu zo cikin tun da ake yaudara ka da isa da shi ka tabbatar da cewa in ma zai auku ba sai ka kone sai ka babbake wallahi hmm. ka kiyaye karka da yaudara da cin amana annau da ceto hmm. na biyu شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة عبد الله بن عباس يكاونا أثر ويسمع لما يسكت ولا أثر أقوي روني أكتي يسي وأنت متانيني ayyukansu da daidai da kuskure ya yi daidai an san balansu shi kenan ana kai ko ina in amana ido ya yi wuri wuri ina zana aka ce sai Allah ya ba manzon Allah izini da zai ce shi waɗannan saboda su shiga aljanna yanzu dai ga sun kawo kyawawan ayyuka ɗari bisa ɗari miyagun ayyuka ɗari bisa ɗari ba wanda ya fi wani da a ce an samu miyagun ayyuka ɗari da ɗaya bisa ɗari ne su shi nan sai su zo ko kada a ce an samu kyawawan ayyuka ɗari da ɗaya miyagu ɗari da an samu abin da ke zai aljanna to an samu sun yi daidai hannun mizani ya yi daidai sai tsaya kenan ana jira ne Allah zai yi aka ce waɗannan sai Allah ya ba manzon Allah izini ya ce cece su maimakon ga wuta sai shiga aljanna annau usali ceto na uku شفاعته har أقوام آخرين قد أمر Allah ya duk ألا Ya يتي waɗansu mutane sun an gama hisabi an ce su su shiga wuta sai Allah ya ba manzon Allah izini sai su wane da wane da wane su a dawo da su wane da wane da wane a kyale su mun gane ko annabi rabi' na hudu شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله. بايع أي شيء الجنة الله يشكى مسك. أيكم كذا كي أم باك ديني أيا أودي أوكو. من ذا الله سيدو الله يباشي كيتو كان ديني نوكو ديني أي شيء كينا. باك da ƙari ko ɗaya balle ka je na hudu ko biyar ko bakwai sai manzon Allah ya zo Allah ya bashi ceto kana cikin aljanna bene nawa sai Allah ya daga ka hudu ko biyar ko bakwai ko sai zau saboda ke cewa Allah ka saka mu a cikin وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث ولا يكون هر معتزلة في الجنة amma sauran su suka ce a'a su ba su yarda da wannan ba saboda su mutazila mutane ne da suka yaudaru suka rudu da hankalinsu suka bar nasoshi sai za suna fifi suna gabatar da hankulansu akan nasoshi in eh, ko ce duk abin da hankalinsu bai gane ba sai sai babu shi duk abin da hankalinsu ya gano ko kuskure ne sai ke tabbatarwa mm. annau ulfani ceto na biyar الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب كالقصة مقاسة ذنب سيكون ده الله زي بابا من الله صلى الله عليه وسلم يسيكي وأن سباي يشيغا الجنة باب حساب كمان في سوا مقاسة ذنب باقي سنة الدنيا با da a ce manzon Allah ke mallakan wannan yayi da kansa ba wani sahabi da manzon Allah zai kare sai Allah ya baka izini annau usali ceto na hudu na shida a shafaatu fi tahsil al-azab amman yastahiqu ceto da za a yi wani yana cikin wuta maimakon ya shiga karkashin wuta sai manzon Allah ya cece shi ya fito cikin wuta mai sassaukan wuta zuwa daidan kafarsa kafa kafa zuwa abin nan ɗinsa ka ida irin sawunsa daga nan wutan na tafasa kwakwalwarsa kamar abin bari كشفاعته في أمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه كمن كيتون ديما بفنسا أبو طالب أيما تصوت أبشين عذابه النوع السابع نوع نبقي شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة bayan an gama hisabi wa'annan mu'minai duk ayyukan ku an cancanta ku je aljanna sai duk ɗaya an doki kofar aljanna ne fa kullum aljanna sai ce ina kuka fito ba a ba da izini a buɗe kofar ba ai mu mun ci jarrabawa ai mu ɗan kungiya ne ai da mu aka fara ai da mu aka zo sai manzon Allah ya zo ya yi ceto a ba da izini ku shiga ma'ana hatta shigar ka aljanna sai manzon Allah ya zo ya cece ka sai Allah ya karrama shi da wannan ci ke sa yake ana awwalun shafi'in ana awwalu shafi'il janna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa riwaya sahiha ce da muslim annau islami ne to na takwas wa'annan guda bakwai da muka faɗa babu wani hadisi zai kare ka manzon Allah mala'iku da annaba duk ba su da hannu a cikin wannan malami na da shehu na da wali na da malami da shehu ka da wali ba su ba su nan a ba ba wanda ke magana inda za a zo a ba manzon Allah ceto za a iya ba mala'iku da annabawa da manzannai da salihan bayi wanda Allah ya yarda da su to shine wannan na takwas muji yadda ta kaya annabi salih ceto na takwas شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الاحاديث وقد خفي على العلم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا masu manya-manyan laifuka cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da laifin ka fa za ce ka kaje aljanna ba sai an saka mutum wuta ya sha azabar wuta sa'annan sai Allah ya ga dama ya ce ya manzon Allah Amma ka izini je kaka cece a fitar da su a dawo da su aljanna to hudu Allah zai ba manzon Allah wannan dama mm. misali malamai kace kamar a ce ya manzan Allah yanzu tafiya ta yi tafiya sun sha azaba je ka kalla cikin waɗannan da ake ma azaba waɗanda ne fukan su da suka sa suka gauta sakaci suka cikin sallar jirgi, ko cikin salloli a fito da sai a je manzo Allah zai ce shi kenan kowa ya daga kai kenan ko ko a ce miki bismillah ko sai ayi wannan an fito ana duk azaba sai an ja sa'an nan na biyu Allah ya ba manzon Allah izini je ka kace su wata kila sai aje waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza a fito da su sai ai haka to hudu kala kala kala hudu wannan ceton shine Allah zai iya ba mala'iku izini da annabawa da manzannai kuma su wannan ceto har salihan bayi Allah zai ba su in je ka kace to wani a fito da shi a fito da shi daga ina duk malamin da yau da rai kai ce kai abin da kaga dama zai ci da kai lafiya kai yake Allah wannan ce to shi ne sai an sa azab sai ahlul tafsir ya ba umma na na ajin sai ko da manzo Allah aji a sai da daga dama ka shiga cikin cikin ma ke duk da babu ajam an wannan fa a dai Allah sai kai an ranar babu komai wallahi tallahi ranar lafiya akwai komai Allah ne mun gane ko waɗannan su ne su guda da ba da mun da a tabbar da an ba da manzanni kan zai yi wani yau in ba da shi ko sai faru ka ga da shi ne وغير يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا mun gane ko mu dangane da ceto mutane sun kaskace uku da mushrikai da nasara da masu bid'a waɗanda suka yi suka keta haji cikin girmama malaman su da shugunan su sai suka mai da ceto da gurin Allah madaukakin sarki kamar ceto ne a duniya yadda ake sa kai ka ce wane ke ce ne wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza haka nasara suka yi haka mushrikai suka yi suka ce muna muna bauta ta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah muna yi. sai ka ce Allah madaukakin sarki ka saka ni cikin ceton manzon Allah duk duniya ba wanda ya ce maka ko fa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karo rokan min Allah ya saka ni cikin ceton ka ka ce da yi ba amma mutum zai maka ci kansa ce ai zan ce ka duk muridina duk mai bina yake abin da ya ga dama ranar lafiya babu komai billahi allazi la ilaha illa huwa hayyan manzon Allah bai iddia bai iddia in wannan ba kai ina ka samu daman wannan in ma ka zama kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zan ce ka karya ne والمعتزلة نجوا والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الكبائر kuma suka ce ai wannan ceto da aka faɗa na ahlul kaba'ir suka ce babu kuma sun kuskure wa'ancan sun tabbatar da ceto har suka ba mutane waɗanda ba su su ceto ba suka ce su ma za su ceto aka cire ceton hauren Allah madaukakin sarki kowa ya raba kansa wannan kuskure ne waɗannan ko suka kore ceto su ma su kuskure wa amma jama'a صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا شرط أبو من ذا الذي يشفع عنده إلا إذنه ba wanda ya sai ke sai da izinin wa sai da izinin Allah madaukakin sarki wani an ba ka izini kai ke kuma mun ga duk ceton da za a yi ranar lafiya banda manzon Allah ba wani mahaluki da zai yi har sai na bakar ba zai yi wannan ba na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na bakwai manzon Allah kai Allah ya ɗaukaka ya girmama kila suna hakura malami na ya hakura shehu na ya hakura wali na ya hakura ka hakura malamin ka shehun ka waliyin ka hakura malamin malamin kwaya na ne manzon kada ka ko ka yadda ko baka yadda ba manzon Allah ne Allah ya jarraja shi da wannan da wannan shine masu manya manyan laifuffuka ba wai za a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tafi su bane su shiga wuta ba a'a sai sun shiga wutar sun sha azaba maimakon su zauna shekaru dubu biyar ko miliyan in suka shekara dubu biyu ko dubu uku sai ce manzo Allah bai suka fituwa da wani da wani maimakon su shekara biyu in aka shekara ɗaya da rabi ko shekara sai a sai je kake ce wani da wani da wani ma'ana karshen rayuwa wutan jahannama inda musulmai musulmai suke zai zo babu kowa a ciki don duk wanda ya mutu akan musulunci ba zai goma wuta ba zai shiga wutar ya sha azaba nan Allah ba manzo Allah ceto ne eh, kaka kire wani da wani da wani ya kire wani to hudu nan za a ba mala'iku su ci wani annaba da manzannai ku cewa ne salihan bayi waɗanda suka je suka tarar da Allah da cikakken tauhidi amma duk sa'an da ka je ka tarar da Allah da shirka